daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لقد استمتعت muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka cafko a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka da shirin na kokun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan muna ɗauke da shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai alfarma, sai kuma shirin duniyarmu a yau. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin, da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa Nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗuminsu. A kasance tare da mu. To tare da salama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Iran ta ce ba za ta shiga tattaunawa kai tsaye da Amurka ba a ƙarƙashin matsin lamba takunkumi ko barazana ba. Isra'ila ta kashe Falastinawa 61 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Tawagogin Rasha da kuma na wato Ukraine sun kammala tattaunawa a Saudiya. To yanzu cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Iran ta bayyana cewa ba za ta shiga tattaunawa kai tsaye da Amurka ba a ƙarshen matsin lamba takunkumi ko barazana ba. Ministan harkokin wajen Iran ɗin ne Abbas Arakci ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a birnin Tehran, inda ya bayyana matsayin ƙarshe na Iran kan yin shawarwari kai tsaye da Amurka. Ya ƙarar cewa babu wata tattaunawa kai tsaye da ke ajandar Iran, domin a kullum Amurka tana zargin ƙasar. sai dai hanyar yin shawarwari kai tsaye a kai buɗe take in ji babban jami'in diplomasiyar na iran a halin da ake ciki dai amurka ta kaba wa iran sabbin takunkumai bisa matsin lamba na tsarin trump din na wanda ya bayyana da girman wato mafi girman matsin lamba a kan iran a wata hira ta gidan talabijin na fox news ne a farkon watan maris shugaban amurka donald trump ya ce ya aiki da wasiƙa zuwa ga jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah sayyid al-hamenei inda ya gargaɗi iran cewa ko dai ta shiga tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliyar ta ko kuma ta jira matakin soji ayatollah sayyid al-hamenei ya yi watsi da barazanar ta amurka yana mai cewa amurka za ta gane kuranta idan har ta kuskura ɗaukar mataki a kan iran rahotanni daga palestine na cewa akalla palestinawa santin ɗaya ne suka yi shahada a cikin sa'o'i 24 da suka gabata in shi ma'aikatar lafiya ta Gaza. A cikin wata sanarwa da ta fitar ran litinin ma'aikatar ta ce an gano gawaki hudu a ƙarshen barakusan gine-gine. Sannan an kwantar da mutane 134 suka jikata a asibiti cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Adadin waɗanda suka mutu a zirin Gaza ya kai dubu hamsin da tamanin da biyu. yayin da mutane 113,408 suka samu raunuka tun bayan fara yakin kisan kare dangi na isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 bayan harin bazata na ƙungiyar hamas har ila yau a ranar litinin sojojin isra'ila sun kai harin bam a asibitin nasar mafi girma a kudancin gaza da ke han yunis harin da ma'aikatar ta yi allah wadda da shi a matsayin laifi na yaƙi a ranar 1 ga watan mars ne bayan karewar kashi na farko na yarjejin tsage ta buɗe wuta isra'il ta cewa shiga ta shawarwari kai tsaye na biyu na yarjejeniyar tun a ranar 18 ga watan Mars ne dai aka sake ta rijiyoyin wuya lokacin da isra'ila ta ci gaba da kai har-hare lamarin da ya karya yarjejeniyar ta buɗe wuta da kuma musayar fursunoni shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa hana shigar da kayayyakin jin kai da isra'ila ta yi a zirin gaza ya jefa yankin cikin mawuyacin hali na rashin abinci makonni uku kenan da hukumar isra'ila suka hana shigar da kayan agaji da kuma kayayyaki cikin gaza ba abinci ba magani ba ruwa babu man fetur in ji philip lazarini a cikin wani sako a shafukan sada zumunta tun a ranar 4 ga watan maris ne isra'ila ta shigar da ta hana shigar da kayan agaji zuwa gaza bayan kayewar kashi na farko na tsagaita buɗe wuta a ƙarƙashin yarjejeniyar ta cima da ƙungiyar gwagwamar falastinawa ta hamas da ta kunshi musari fursunoni tsakanin ɓangarorin zahareni ya jaddada cewa al'ummar gaza sun dogara ne kan shigo da kayayyaki daga yankunan da aka mamaye duk ranar da ta wuce ba tare da agajin jin kai ba hakan na nufin yara da yawa suna kwana da yunwa cutuka na yaduwa in ji babban jami'in na hukumar ta ruwa lazarin ya bayyana haramcin taimakon a matsayin wani hukuncin bai daya ga al'ummar gaza waɗanda aka akasarinsu ƙananan yara ne da kuma mata ya yi kira da a ɗage wannan ƙawanya da kuma kai kayan agajin jin kai da kayayyakin kasuwanci zuwa gaza To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Dakarun sojin Yemen sun ce sun kara kai har-har na nuna kyama ga Isra'ila da Amurka a matsayin nuna goyon baya a kan zirin Gaza. Kakakin rundunar Yahya Sari ya ce a daren jiya Litinin sojin na Yemen sun kai hari filin sauka da tashin shirin sama na Ben Gurion na Isra'ila da makami mai linzami guda biyu da suka hada da zulfikar mai gudun tsiya ya karar cewa hararen na goyon bayan al'ummar palestinu ne a gaza sari ya yi nuna cewa dakarun kasar yemen sun kuma kai hari kan jirgin yakin amurka harry s sari ya ce harin da aka kai kan jirgin ruwan yakin amurka shine irinsa na biyu cikin sa'o'i 24 da suka gabata ya ce an kai harin ne domin mayar da martani ga hararen da amurka ta kai wa kasar ta yemen sari ya kuma jaddada cewa za a ci gaba da gudanar da ayyukan adawa da isra'ila har sai an daina ta'addancin gwamnatin tare da tare da ɗage killacewar da aka yi wa gaza a ranar 15 ga watan maris ne amurka ta sanar da kai wani hari ta sama da ya sanadin mutuwar 'yan kasar da uku. bayan shafe sa'o'i sha biyu na tattaunawar sirri da aka yi a saudiya jami'an amurka da na rasha sun kammala tattaunawa kan rikicin ukraine a ranar litinin hukumomin rasha sun rawaito cewa fadar white house da kremlin za su fitar da sanarwar haɗin gwiwa yau talata kan tattaunawar da suka yi wanda moscow ta bayyana tun da farko a matsayin mai wuyar gaske tattaunawar yanzu tana mai da hankali kan yiwuwar tsagaita wuta a tekun black sea don ba damar komawa kan yarjejeniyar da ta baiwa ukraine damar fitar da hatsi da yake da mahimmanci ga samar da abinci a duniya ministan tsaron ukraine rostern umerov ya bayyana ganawar da suka yi da amurkawa a ranar lahadi a matsayin mai amfani yayin da a cewar rasha akwai abubuwa da yawa da za a yi in ji dmitry peskov yanzu haka dai washington da kiev suna kokarin ganin an akalla an dakatar da kai hare na wucin gadi a wuraren makamashin ukraine waɗanda suka lalace sosai to jama'a ƙarshen labaran duniya da kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran thank you Tumarila masu mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye kada amincewa manta cewa muna dauke da shirin ko kun san sannan akwai kuma shiri na musamman kan watan azumin Ramadana ayi sauraro lafiya. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah wadai da irin matakin da isra'ila ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid Hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen sulami lafiya in ji hari yayin da yake magana a kan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar tsakaita buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a kan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin. hari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun bayan da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar da suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da ta fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin Isra'ila suke kaddamarwa a Gaza a baya-bayan nan. Har ila yau ta bukaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matukar muhimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu bangaren kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matukar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka akan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a rakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa a kan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarwar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ila take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta tattakin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wanda mace wanda a gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙyan amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu nan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtaccen kasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar falastinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 25 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris ɗin shekara ta 1957 aka ba kungiyar raya tattalin arzikin kasashen nahiyar turai wadda ake kira da the european economic community ko kuma eec a takaice a birnin roma na kasar italiya manufar kafa wannan kungiya dai ita ce janye kudaden fito a tsakanin kasashen kungiyar domin sauke harkokin kasuwanci a su da nufin ganin hakan ya bunkasa tattalin arzikin kasashen baki daya sai kuma shekara ta 1992 kungiyar ta zama tare ya turai wadda ta ƙara ƙarfi ta fuskar siyasa da tattalin arziki a matsayi na yankin da ma duniya baki daya tarayyar turai ko kuma eu tana da majalisar dokoki da kuma kudade na bai daya masu saurari ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris din shekara ta 1975 faisal bin sa'ud bin abdulaziz ya kashe sarki faisal bin abdulaziz na kasar saudiya faisal dan uwan sarki faisal ne sannan kuma ya daɗe yana korafi akan karancin matsayi wanda ke da shi a masarautar saudiya bayan kisan amin nasa an yankewa faisal hukuncin kisa an kuma fille masa kai da takobi a gaban jama'a a ranar 18 ga watan yuli na shekara ta 1975 khalid bin abdulaziz shine gaji sarki faisal bayan an kashe shi. masu wurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris din shekara ta 1995 amurka ta janye sojinta daga kasar somaliya kafin wannan lokaci dai masu adawa da gwamnatin said bari na kasar ta somaliya sun sami nasarar kifar da gwamnatin sa a shekara ta 1991 amma kuma sun kasa kafa gwamnati a tsakaninsu daga wannan lokaci ne kuma sai yakin basasa ya barke a fadin kasar somaliya shekara ta 1992 amurka ta shiga cikin kasar somaliya da sunan tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin tutar majalisar ɗinkin duniya amma 'yan tawayen ƙasar sun sami nasarar kashe sojojin amurka akalla guda 100 a rana guda ɗaya a cikin kasar wannan ya sa alatilas gwamnatin amurka ta sake yin nazari akan ci gaba da kasancewarta a cikin ƙasar somaliya da kashe dai ta yanke shawarar mai da sojojinta gida a rana irin ta yau bayan da ta kasa dawo da zaman lafiya da tsaro a ƙasar somaliya masu saurare ko kun san cewa shekaru 204 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan maris ɗin shekara ta 1821 mayakan neman kwatar 'yancin kai na girka suka fitar da sanarwar cewa ƙasarsu ta samu 'yancin kai daga dolar usmaniya ta turkawa tare da shelin ta fara yaƙi da dolar usmaniya akan haka ana kiran wannan rana da ranar kasa a kasar girka kasar girka dai tana ɗaya daga cikin tsaffin kasashe masu tsohon tarihi a duniya kuma kusan karni goma kafin haihuwar annabi isa alaihi salam an kafa ƙungiyoyi da dama na siyasa da kuma zamantakewa kamar yadda kuma aka kafa birane manya-manya a wancan lokaci mafi muhimmanci daga cikin waɗannan birane shine birnin athens da kuma birnin sparta a shekara ta 338 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin magadoniya ya ce kasar girka da yaƙi kuma bayan ƙarni guda daular roma ta mamaye ƙasar ta girka sannan kuma aka mayar da girka ta zama roma ta gabas daular usmaniya ta mamaye ƙasar girka shekara ta 1456 kuma ta mallaki ƙasar kusan ƙarni hudu shekara ta 1821 ne aka fara bure a ƙasar girka akan dolar usmaniya tare da goyon bayan wasu gwamnatocin kasashen turai musamman ma dai rasha da faransa da kuma ingila da karshe da girka ta samu 'yancin kai a shekara ta 1830 karkashin wata masarauta a cikin ƙarni na goma sha tara girka ta shiga cikin rikice-rikice na cikin gida da kuma yakin ƙasashen ketare a shekara ta 1973 an ayyana daular girka a hukumance bayan da aka kawo ƙarshen rikice-rikice na cikin gida da kuma samun tabbataccen zaman lafiya a cikin ƙasar girka dai ƙasa ce wadda take yankin balkan da ke kudu maso gabashin nahiyar turai kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i biyu tana iyaka da ƙasashen turkiya bulgaria albania da kuma macedonia a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan itikafi wato zama a cikin masallaci domin bautan Allah. Ma'anar itikafi shine zama a cikin masallaci da nufin bautan Allah maɗaukaki, kuma yana da kyau ga mai itikafi ya ƙara da niyyar aikata ibada kamar sallah, addu'a, karatun ƙur'ani da sauransu. Matsayin itikafi a shari'a mustahabi ne, amma yakan iya zama wajibi a kan mutum. da ya wajabta wa kansa yin itikafi ta hanyar yin bakance wato nazar ko alkawari wato ahad ko kuma rantsuwa wato yamin da makamantansu ana yin itikafi ne a duk lokacin da ya inganta a yi azumi wato duk lokacin da yin azumi ya halatta ga mutum to yin itikafi ma ya halatta gare shi domin ba a yin itikafi sai tare da azumi ko da kuwa azumin na mustahabi ne wato azumin neman lada amma lokacin yin itikafi mafi ɗaukaka shi ne watan ramalana mai alfarma kuma a kwanakin goman ƙarshen watan sharuɗan yin itikafi itikafi ba inganta har sai an cika wasu sharuɗa kamar haka na farko hankali itikafi ba inganta a kan mahaukaci hakanan mutumin da ke cikin maye da makamantansu na biyu ɗaura niyya itikafi ba inganta sai da niyya wato ɗaura niyyar yin itikafi domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki kamar sauran ayyukan ibadu tare da tabbata a kan niyyar wato kada mutum ya ƙudurta niyyar ɗauke hannu daga itikafin da yake yi ana ɗaura niyyar yin itikafi ne a daidai lokacin da za a fara gudanar da itikafin a farkon dare ko tsakiyarsa ko kuma ƙarshensa itikafi yana farawa ne daga lokacin fitowar alfijir a ranar farko wato mutum ba zai jinkirta ɗaura niyyar fara itikafi ba har zuwa bayan fitowar alfijir na uku azumi itikafi ba inganta ga mutumin da baya azumi wato mutumin da yin azumi bai inganta gare shi ba to yin itikafi ma bai inganta gare shi ba misali macen da ba ta azumi saboda jinin haila yin itikafi bai inganta a gare ta ba babu bambanci ya kasance azumin da mai itikafi yake yi na wajibi ne ko na mustahabi kuma azumin da yake yi wa kansa ne ko kuma yana yin azumi ne ga wani mutum na daban misali azumin ramako ga mamaci na hudu adadin kwanakin itikafi wato kada kwanakin da mai itikafi zai yi a cikin masallaci ya kasa wuni uku da dare biyu a tsakani amma ya halatta mai itikafi ya shige kwanaki uku a itikafin da yake yi abin da ake nufi da wuni shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana na biyar itikafin da mutum zai yi ya kasance a cikin babban masallacin gari da ake gudanar da sallolin jam'i misali masallacin juma'a wato ba a yin itikafi a cikin ƙananan masallatai da suke anguwanni sannan a bisa itiyaɗi mustahabi itikafin da mutum zai yi ya kasance a ɗaya daga cikin masallatai hudu kamar haka na farko masallacin ƙaba na biyu masallacin manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke birnin Madina na uku masallacin birnin Kufa na hudu masallacin birnin Basra na shida rashin fita daga cikin masallaci mai itikafi ba ya fita daga cikin masallacin da yake gudanar da itikafi a ciki sai a bisa lalura na hankali ko shari'a ko kuma al'ada misali fita daga masallaci domin zuwa yin wankan janaba ko kama ruwa ko kuma gaida marasa lafiya idan kuma mai itikafi ya fita daga cikin masallaci ba bisa wata lalura ba da gangan to itikafinsa ya ɓaci Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke haramun ne ga mai itikafi ya aikata su. Wajibi ne a kan mai itikafi tun daga lokacin fara itikafinsa har zuwa lokacin fitansa, ya nisanci aikata wasu abubuwa kamar haka. Na farko, saduwa da mace ko sumbantarta ko kuma shafar jikinta domin sha'awa. Ita ma mace mai itikafi dukkan waɗannan ayyuka sun haramta gare ta. Na biyu, fitar da maniyi ta hanyar wasa da al'aura, ko kallon mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitar mani daga mai itikafi da gangan. Na uku, shakar turare mai ƙamshi. Na hudu, shakar duk wata ice mai ƙamshi ko fulawa domin jin daɗi. Na biyar, saye da sayarwa da duk wani nau'in kasuwanci. Na shida, musu da jayayya a kan al'amarin duniya ko addini idan sun kasance domin gwada isa da neman ɗaukaka ne amma babu laifi idan sun kasance domin fayyace gaskiya ce tare da nuna hanya madaidaiciya hukunce-hukuncen itikafi idan mutum ya fara gudanar da itikafi ya halatta ya yi watsi da itikafin wato ya fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi ya fice daga cikin masallaci sai dai a wajaje kamar haka na farko idan mutum ya yi bakancan gudanar da itikafi a kwanaki keɓantattu to matukar ya fara gudanar da itikafin a cikin waɗannan kwanaki da ya keɓance to wajibi ne ya ci gaba da itikafin ba zai fasa ba saboda bakancan da ya yi na biyu idan mutum ya fara gudanar da itikafi ko da na mustahabi ne matukar ya riga ya yi kwanaki biyu a cikin itikafin to dole ne ya ci gaba da gudanar da itikafin ya cika kwana ta uku, sai dai idan tun da fari ya ginda ya sharaɗi a cikin niyyarsa cewa zai fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi duk lokacin da ya ga dama ko idan wani abu ya faru, to a nan ya halatta ya fice daga itikafin a kan sharaɗin da ya gindaya ko da kuwa a rana ta uku ce. Idan mutum ya shiga itikafi na mustahabi, bayan kwanaki biyu sai itikafinsa ya ɓaci saboda aukuwar wani abin da ke ɓata itikafi to wajibi ne ya sake gudanar da itikafin amma ba dole ba ne sai ya hanzarta sake gudanar da itikafin amma idan itikafin ya ɓaci ne sakamakon kasancewar rana ta uku ranar sallar idi ce ko ya bayyana masa cewa wajen da yake gudanar da itikafin ba masallaci ba ne to a nan babu maganar sake gudanar da itikafi a kansa dukkanin abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su da rana sun haramta gare shi ya aikata su a cikin dare amma banda cin abinci dukkanin abubuwan da suke ɓata azumi suna ɓata itikafi ƙari kan haka jima'i cikin dare ga mai itikafi yana ɓata itikafin da yake yi Haka nan jima'i yana ɓata itikafi ko da bisa mantuwa ne mai itikafi ya aikata idan mai itikafi ya ɓata itikafinsa na wajibi ta hanyar jima'i da gangan yin kafara ta hau kansa kuma ba bambanci jima'in da rana ce ko da daddare ne amma babu kafara a kan mai itikafin da ya ɓata itikafinsa ta hanyar aikata sauran abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su kafaran itikafi daidai take da kafaran karya azumin watan ramadana da gangan wato 'yan takuyanga, ko ciyar da mabukata guda sittin ko kuma yin azumin watanni biyu a jere kuma itiyaɗi ne kafaran ta kasance tamkar kafaran zihari wato jeranta kafarar da farko mutum ya ɗauki matakin 'yan takuyanga idan ba zai iya ba sannan ya yi azumin watanni biyu a jere idan hakan ma ba zai yiwu ba sannan ya ɗauki matakin ciyar da mabukata guda sittin idan mutum ya ɓata itikafinsa na wajibi da rana a watan ramalana ta hanyar saduwa da mace kafara guda biyu sun hau kansa kafara ɗaya ta azumin watan ramalana kafara ta biyu ta itikafi mai itikafin da ya ɓata itikafinsa na wajibi a watan ramalana ta hanyar saduwa da matarsa da take azumi da rana da ƙarfin tsiya kafara uku sun hau kansa kafara ta farko na azuminsa kafara ta biyu na itikafinsa kafara ta uku na saduwa da ya da matarsa da take azumi da ƙarfin tsiya yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da hudu a watan ramalana mai alfarma بسم اللهم إني أسألك فيهم ما يرضيك وأعوذ بك وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولو أعصيان Ya Allah, ina roƙonka a cikinsa da abin yardarka, sannan kuma ina neman tsarkinka a cikinsa daga abin da ke sanya ka fushi, kuma ina roƙonka a cikinsa samun nasarar yi maka biyayya, kana kuma kada in saɓa maka, ya karimi ga masu bukata. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka kuma barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma batan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau waɗannan music a cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria da zai tashi kan hadafin halittar yara alama kai yi muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad domin tarbiyyar yara ta samu tabbata sosai da bukatar yaran nan su ji cewa su mutane ne kuma lallai kamar yadda yake an halicci babba da hadafi su ma an halicce su da hadafi sannan kamar yadda babba zai iya shiga wuta su ma za su iya shiga wuta a ba misalin da imam hassan al-askari amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance ya ba da misali ga yara. Yayin da wasu ke ganin yana yawan kuka saboda tsoron Ubangiji yana yaro karami, sai suke ganin cewa shi ai ba zai shiga wata ba ai karami ne yake cewa da su na gaba ba ta idan za ta kunna wuta da itace tana fara kunna 'yan ƙananan ne sannan sai ta ɗosa na wutar ga manyan itace sai su kama ina jin tsoron ka in zama ƙananan da za a hura wuta da su wannan hikima babba daga imam alhassan al'askari imami na goma sha ɗaya daga wasiyan manzon Allah babbar hikima ce da ya kamata kowa ya kalle ta waɗannan yaran da muke renawa muke rashin kula da tarbiyyarsu idan suka samu rashin tarbiyya mu za su ƙona di yaran da ba shi da tarbiyya gidansu zai ƙona di yaran da ya jawo bala'i kan iyayensa za ta ƙare duk yaron da ya lalace kan al'ummarsa bala zai ƙare sakamakon al'ummarsa ce za ta girba mu duba sosai mu gani yaran da suka taso 'yan fashi da barayi da mutanen banza unguwanni wayiyar zaman lafiya yaran da suke tasowa lalatattu wanda suke ba su tarbiyya fajirai fasikai musibar kanwa take karewa tana karewa ne kan al'umma baki daya bala'in al'ummar ce take girbarsa don haka mu sanya musu ma'aunai musamman ma ma'aunan da suka zo daga manzon Allah da halin gidansa ma'aunin cewa mutum shi alheri ne ko kuwa shi mutumin sharri ne mutum da kansa yana ganewa Allah yana cewa mutum da kansa ya sani shi yasa za mu ga ya zo a cikin alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da uku faɗin imam al-bakir amincin Allah ya tabbata gare shi imami biyar daga imaman gidan wilaya na ahlul bait amincin Allah ya tabbata gare su cewa Idan kana so kasancewa kana da alheri, kalli zuciyarka, don zuciyarka ta kasance tana son masu bin Allah, tana kin masu saɓansa, to akwai alheri a tare da kai kuma Allah yana son ka. Amma idan zuciyarka ta kasance tana kin masu bin Allah, tana son masu saɓa masa, to babu alheri tare da kai kuma Allah yana kin ka. Kuma mutum yana tare da wanda yake so. Yaro a sanar da shi cewa ya kalli zuciyarsa me yake so. A jarraba zuciyar yaro a tabbatar da me yake so. suwa yake ƙauna suwa yake so wannan babban ma'auni ne sai a sa masa san ma'abota alheri ma'abota nagari a sa masa kin ma'abota sharri wanda suke masu saba ubangiji wayanda idan da za su koma bin ubangiji sai koma yana son su domin san da kin ma'auninsa shine domin ubangiji wannan yana bin Allah to abin so ne wannan yana kin Allah yana saba masa yana cutar da mutane to abin ki ne sannan a sanya masa san ƙimarsa da darajarsa ya san cewa yana da ƙima yana da daraja domin mutum idan ya san darajarsa to zai shirya domin samun daraja ta sama amma idan yana jin ba shi da daraja ba shi da wata ƙima bayan da za a iya shirya don samun ci gaba zuwa daraja ta sama idan mutum kuma ya jahilci ƙimar darajarsa zai jahilci ƙimar waninsa amma idan ya san darajar kansa to zai san darajar waninsa domin zai san cewa kamar yadda yake da daraja nau'insa na mutane kowa ma yana da daraja ko mafificin sani shine mutum ya san kansa waɗannan ruwayoyi da yawa sun zo a cikin usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shida da shafi na ɗari biyu da casin da ta irshadul mufid shafi na ɗari da hamsin da takwas da gurar hikam juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sha tara da shafi na 232. masu rado kada dai a sha'afa shirin yana zuwa muku ne daga nan rajon BOH kashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin sanin kai. A wata waya Imam Ali amincin Allah ya tabbata gare shi na cewa duk wanda ya san kansa ya ji matukar sani a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa saboda haka tarbiyyantar da yara kan sanin kimar mutane da kimar ubangiji da kimar kansu yana da muhimmanci wajen ci gabantar da shiryuwar su karbi tarbiyya sannan mu karfafi kawan musu da duk wani abun da yake gafala da jahilci a cikinsa domin idan mutum ya gafala ya zamanto rayuwarsa zai ta ayyukan da ba za su kare shi ba to zai bata lokuta masu yawan gaske duk aikin da ba zai amfane shi ba a ruhinsa ba zai amfane shi ba a duniyarsa to akwai gafala sosai a ciki wani aiki ne babba da yake hawa kan manyan mutane su nuna yawa yara manyan gobe wannan duk aikin da za su yi tunani a cikinsa me amfanin duniyarsu da lahirarsu a ciki idan babu su bari su ringa zabar abin da zai amfani su duniya da lahira idan yaro ya zama yana tunani haka zai ci gaba sosai domin wannan tunanin ne zai sa shi ya ringa tunanin to me zan yi wanda zai amfane ni ya amfani iyayena ya amfani al'ummata wanda babu cutuwar wa'annan a ciki sannan me zan yi wanda zai amfani lahirata ko lahirar iyayena ko lahirar 'yan uwana idan ya san cewa in yi salati ɗari ya ba annabin rahama ladan ladan zai samu annabi ya ba bai baiti Ladin Ladin zai same su kuma zai samu iyayensa kuma zai same shi sannan zai zamanto babban nasara ta ci gaban duniya da lahirarsa da na iyayensa to sai za ka ga cewa kowace rana yaro ya ɗau tarbi ya yi salati guda ɗari so da ya san akwai amfaninsa idan ya san cewa in ya je can yi wasan bal zai motsa jikinsa zai samu lafiyar jikinsa zai je yi wasan bal ɗinsa ya motsa jikinsa ya samu lafiyar jikinsa duniya da lahira duk da bukata ya samu amfani a ciki amma ya san cewa idan ya je wancan kangon ya je bola yi tsince-tsincen bola to zai samu cututtuka na ƙwari na cuta da take tashi akan bola sannan zai iya samun ma yankewa a jikinsa sannan kuma babu wani amfanin lahira a kai ba zai je kan bola ba ya tsaya yana wasanni kan bola sanar da yaro menene gafala me rashin gafala yana da muhimmanci ilmantar da shi idan ya san cewa zai yi karatu shafi 20 a rana ko shafi 40 a rana zai kai ci gaban sai zan babban mutum idan ya girma zai yi domin ya san cewa akwai babban hadafi a ciki a gaya masa cewa bai dace ba rana ta fito har ta faɗi yaro bai karanta shafi goma ishirin talatin arba'in zuwa sittin ba a kowane ilimi da yake koya a firamare ko a sakandare ko a makarantar islamiyya wannan yana da muhimmanci sosai wajen ci gabantar da tarbiyyar yaro yayin da yake girma sannan akwai wani janibi muhimmi tunaninsa ya zamanto ya ɗoru akan nisantar son zuciya ya samu tarbiyya sosai ya kafu akan cewa duk abin da yake so sai ya yi tunani mai kyau ne ko mara kyau ba kawai zai yi abin don yana so ba a'a zai yi abin saboda mai saboda akwai hankali a ciki akwai tunani mai kyau a ciki akwai ƙaruwarsa ta duniya da lahira akwai karuwar mutane ko kuma karuwar iyaye ko dangi ko ‘yan uwansu a ciki wannan muhimmi ne sosai a cikin ɓangaren tarbiyyar yaro domin ya taso da wannan tunani wanda zai zamanto babba hanyar kamalarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To masu raro ga shi dai Allama ya fara sakar jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara. To amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rediyon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ta kasar iran ni a kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh